Duk wani nau'in amfani da yaro ba tare da girmama 'yancinsa ba na tushe ana iya ɗaukarsa tamkar wata bautar zamani a cewar Muhammadu Musa shugaban kungiyar da ke yaƙi da aikin yara Alten. Bautar zamani lamari ne da za a alakantawa da samun amfanin cin moriya bisa yaro. Me ake nihi da hakan? Shine yaron da ya kamata ya amfana da cikakken 'yancinsa, samun lokacin ilmantarwarsa, samun hutunsa, samun ɗaukar ɗawainiyarsa kan batun kiwon lafiya, bai samu dukan wa'annan ba kuma aka tsunduma shi ga yin ayyukan fitar kuɗi don wanda ke cin moriya da shi banda wannan hakan na iya sa shi cikin haɗari game da zaƙewar amfanin da ake da shi har wa yau hakan na sa rayuwarsa cikin haɗari da ci gabansa domin ko wanda ke neman kuɗi ta kansa mutum ne da ke aiwata addabanci a cikin zamantakewa game da Niger wani misali ne za a samu kamar bautar zamani ta yara kun san idan kuka ɗauki yara kuka sa su aiki cikin ramin tunar zinari kun sani sarai da zaran suka sha'i wannan urar da ke ciki ba za su samu yalwatar su ba kuma ba za su samu shekarun da zai kai su ga samun tsufa ba domin ko yawancin su na mutuwa ne tsakanin shekara goma sha shida zuwa sha bakwai soma wannan aiki suna tsakanin shekara takwas tara goma daga nan sai su mace don ko kowace sahiya suna shakar ababuwan datti da za su shimfiɗa cikin gangar jikinsu inda za su haddaba su cutar dahi ta kansa wannan kansa kuma za ta bazuwa ta yawaita haɗin da tari da wasu cututtuka daban-daban da za su tsunke rayuwarsu kenan bauta ce ta zamani ta fuskar aiki cikin gida matsayin yaro na matsayinsa na dan adam da zaran an musguna ma wannan matsayin nasa ta hanyar wasu miyagun ayyutawa da ake masa kamar hana samun hutu rishin yi wa yaron albashi dukkan ire-iren wa'annan ayyukan ana iya alakanta su da fasalin yanayin bauta ta zamani ko da yaron na da albashi akwai su da ke taɓo maganar 'yan jagorar masu ba bara. To kun san yara jagora na makafi al'amari ne mai sarƙaƙiya don ko akwai yaran da ke tare da ma'aifansu. Fatuwar na nuna da al'amarin na barace-barace da jagoransu batu ne na jimilla. Nan kar adibi kawai na cin muriya ne abu ne da hukuma ya kamata ta tsaya gadan-gadan don kulawa da shi ta hanyar ɗaukar ɗawainiyarsu ko da ba da wani ɗan alawus ne ga mutanen da ke ɗauke da halin na kasa don kar su kai wasu ga bin su cikin barace-barace. visité.